إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشعين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وعدنا سولنا وتعلم أبي نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا وإيمانا صادقا حتى نعلم أنه لا يسيبنا إلا ما كتبته علينا وإلا ما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تسوي بنا عدونا ولا تسوى بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا ولا تجعل الدنيا تسلط علينا من لا يرحمنا يا يا يا حي قيوم ذا الجلال اللهم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اجعل في قلوبنا نورا نورا نورا وفي وفي وفي نورا وعلى لمبا نورا وعن يسارنا نورا ومن نام نورا ومن خلفنا نورا ومن نو نورا ومن تحتنا وأدم لنا نورا وأدنا نورا واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم أسنا قوتنا بالأمور كلها وأجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم والأموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد aya ta goma sha bakwai muka kwana jiya wato ya sibira alama ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود إنه أواب wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan izgilin da suka wa annabi ya yi yawa ka kawo mana ba zaba ba ka kawo mana ka gaggauta ba alkawari ba ajilla na kitta na ya kabala yawan mil sai Allah ya ce ka yi hankuri da su kyale su jahilai ne san azaba ba wanda ya sa azaba bai cewa Allah ya kawo ta duk wanda ya sa abin aka ce ma azaba bai cewa Allah ya kawo azaba isbir alama ya kolo na ka yi haƙuri ga abin da suke faɗi mina tsani na suka ga addini wale sai zayi da kuma izgiri da gaskiya bayan ta bayyana liya su duka wajen su danne ka amma kallafan ka dubi ga abinda Allah ya ɗora maka shi min tabligin risala na iya da manzanci wata nidla aƙida da kaɗaita aƙida wal ma'abudi da kaɗaita wanda ake bauta wa jam'u kalimatin nasi da kuma tara kalmar mutane ta zama guda wato yana a haɗa kan jama'a gaba ɗai ala nizamin wahidin bisa ga tsari na guda a tsari guda wa siyasata ya rashida da kuma siyasa shiryayyar siyasa wanda take abin na adila mai adalci to iya haja wadda siyasar nan za ta ba da haƙoƙi ga masu haƙoƙi kuma wa turhamu wa turahimul du'afa ta ta sa tausayi ga abin nan masu rauni kuma abin na da wa ta duru ala mu'mini na khairatin duniya wa akhirah ta malalo wa mu'minai alkhairan duniya da na lahira domin siyasa in tana da manufa mai kyau kuma an tsara ta da kyau sai ka ga 'ya ana yadda an samu arziki na duniya kuma kamin a mutu a samu arziki na lahira amma idan siyasa ta zama ta zalunci ta bashe bushi da neman cutowa to nan ne abba mai yin ta ma bai samun nasara ba ne masu dine sun ma zakara ala a misalin minan nizamin ilami sannan allah ya ambata tsarai kan misalai na tsari irin tsarin allah su wata ala allah ce ta ati bi da aƙida allati ta'ti bihi al ta sahiha wanda aqida ingantacciya taka zuwa da wannan tsari mina tauhidi na tauhidi yace na abdana daud ka ambaci bawanmu mu annabi dawo. zala aidi ma'abuci karhi wato ma'abuci kokari ai al bil ibada wanda Allah ya ba karhi ga ibada annabi daud wato ma'abuci himma ne abinda yake ce ma al'aidi na wato himma kwarai mutum ya riƙe addini ne da himma babu wasa to annabi dawuda yana da ƙarfi ga ibada kwarai kana ya su mai yawman wa yabdur yawman duka tsawon rayuwa ta yakan yi azumi ya gobe ya ci abinci tsawon rayuwa ta kenan waya kuma nisfan laili yakan tashi in dare ya raba tsakiya ya yi sallah da daddare waya nama tulusawu yakan yi kwana sulisin dare wai kuma sudusa yakan su sudusan dare saboda tsananin himma da ibada da aka yi shi innahu shi annabi ya dawo innahu awwab shi bawa ne mai yawan mai da al'amari ne ga Allah ay raja'un ila mardatillah na mai yawan mai da al'amari ne ga yarda Allah ay kuru, ka ambaci annabi dawo li yaqtadi bihi qaumuka dan mutanen ka sai koyi da shi al-mu'minuna minhum mutanen ka al-mu'minu na minu wa'anda an mu'minai daga cikin jama'a ka domin mu'minai su ka aiki su ka son su ji labarin mu'minan harko sai su yi koyi da suwa wanda ba mu'mini ba sai ya ce ai wa'ancan da sun ka wuce zamanin su ya wuce yanzu ba zamanin su ake ba amma mutumin kwarai ya san ga ibada duk zamani ɗaya ake saboda kokari yake yi ya koyi da suwa wa innahu imamu hadal fanni shi annabi dawo imamu ne wajen wannan fanni na yawaita ibada wa huwa mulku shine wajen mulki imamu wa siyasatul ama wajen shugabancin kowa da kowa imamu kuma alal nizamis sadidi bisa ga tsari daidaitacci min al-ilahi al daga Allah guda al-qahhar marijayi annabi dawudu alaihi salatu wassalamu abinda yasa aka ce ga milki da siyasa wato imama ne kun ga shi duk duniya ya yi mulki daga inda rana ka tuwa zuwa inda ta zuwa, kowa da kane na kuma da mutum da aljani da tsuntsaye da tsuntsaye da sauran kwari dukansu abin nan su yake mulki kuma duk in sun yi magana yana ji kun ga shi tun da ko ya yi mulkinsu har ya gama lahiya lauto ya kware kware da siyasa ko saboda haka ya zama imamu a wannan fanni to Allah ya gafarta mana shi mana jagora inna sakharna al-jibala ma'a inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal ishraq والطير mahshura kullu lahu awwa annabi sakar ah, inna sakarna aljibal ma'ahu mun hore duwatsu tare da shi wato Allah da iko ne ya hore masa duwatsu wato suna taimaka mai wajen abin na be tasbihi wato suna taimaka mai duci ma yakan yi tasbihi tare da annabi dawud kun san shi tasbihi wato muna ta ambato na yi a ɗan ƙara gaba kuma Allah shi koma ambato ne a koma ƙara gaba shi ambate saboda muhimmanci ne ga Allah shi yasa Allah ka yawan ambato ne kuma da tasiri ne ga ɗaya adam mutane kenan ga shi bai da wahala ga shi da lada mai yawa to shi tasbihi kun san idan mutum zai yi shi ya samu wasu da za su zanna su yi to ya hijin ƙarfi idan za ka yi zaune yanzu misali kana iya yin tasbihi daga nan zuwa wani dan lokaci kuma ka yi mai yawa amma inda za ka samu wasu mutane ko mutum biyar su ma su kama tasbihi tare da kai wanda za ku iya yawa to shi yasa shi annabi dawuda a lokaci ne bai samu mutanen da yawa masu yin tasbihi ba Allah ya ce to inna sakhanna al-jibala ma'ahu yusabbihina mun hore duwatsu tare shi suna tasbihi bi tasbihi da tasbihi ne in ya zanna yana tasbihi sai duwatsu su ma suna ta ƙara matsowa suna ta ƙara matsowa ko ina ji haka ana wadda subhanallah subhanallah duwatsu na ta yi zai ya ƙara samun natsuwa saboda in kana tare da mutane masu yi ne ka yi samun natsuwa wannan tasbihi ana yi ne bila shi da marici wakati salati da isha'i lokacin sallar isha'i wal shiraki da kuma da sahi wakata salata duha lokacin sallar duha wa huwa an ta shirika shamsu shine rana ta haskaku bita nahi dau'a da haskenta wanda ya isa matuka to a wannan lokaci ne abin nan ya yakan yi tasbihi wannan lokaci wato yana tasbihi da sahi yana yi da marici wa na ɗaira ma'auka abin na mashuratan kuma hore mai tsuntsaye mashura wadda ake tarawa ai majmu'atan ilayhi wadda ake tarawa wuri ne ta sabbihu ma'ahu wato wani lokaci a tara mai duwatsu wani lokaci ko a tara mai tsuntsaye gargen tsuntsaye inda duk gargen tsuntsaye ya taso sai ya ta wuri ne ya kwanta su yi ta tasbihi shi yana jin tasbihinsu don ya san magana tsuntsaye sai ta tasbihi tare shi saboda muhimmancin tasbihi tare da jama'a kullum minar jibali waɗai kowanne daga duwatsun nan da tsuntsayen nan lahu awwabi wato mai mai da al'amari na gare shi ila ajala tasbihi don tasbihi ne ai awwabun ai musabbihun wato 'yan an ce awwabu kuma ana nihi mai tasbihi wakila kullum min da wal jibali waɗai ko kuma an ce kowanne daga annabi Dawu da duwatsu nai da tsuntsaye ne kowannensu musabbihun mai tasbihi warajja'un lillahi ta'ala kuma yawan dawowa ne ga Allah wala yukhalifuna abin nan da'atahu wato nizamahu ba su saba ma tsari ne li ahwa'ihim ga son rayuwarsu wato shi tasbihi saboda muhimmanci ne cikin jama'a kun ga ai baya da muka karanto da kuwa in kuna iya tunawa lokacin da Allah ya aiki annabi Musa suratu daha farkon suratu daha sai ya ce rabbi shirah li sadri qala rabbi shrah li sadri ya Allah ka buda mini kirjina wa yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙa mini al'amarina واحلل عقدة من لساني يتي يا الله كبود من وانا قلي دا أغا هالشينا يفقه قولي ومن إني مغانا سفهم چي مغانا تا إن إيه مسو بيانا نداسو غاني واجعل لي وزيرا من أهلي يتي كما كسنيا من وزير چكين إيالينا دومين shi sha'anin mataimaka idan sabon gwamnati ta zo sha'anin mataimakanta to in dai gwamnatin wadda ka so ta yi aiki ta to za ta zaɓi sabbin mataimaka duk wanda ba gwamna ba to wazirin gwamna ne ma'ana mai taimaka ma gwamna duk wanda ba shugaban ƙasa ba to waziri ne yana ma'ana mai taimaka mai to musa wata sabuwar gwamnati ta da allah ya nada sai ya ce ina roƙonka Allah waje alli waziran min ahali ka sanya mini wazirin mai taimakawa ga aikin ga cikin iyalina to kame a zaɓo mai sai ya ce haruna haruna ahi sai ya ce bari in zaɓo da kaina sai ya zaɓo haruna ɗan uwanai saboda kullum in gwamnati na son ta yi aiki dole shugaban gwamnati nan ya zaɓo mataimaka amintattu ne waɗanda ya da su sannan su yi aiki komi amincin waɗannan da ka iske komi amincinsu to dole na dai kai ka samu waɗanda ka amince ma don ku yi aiki don haka annabi musa ya zube kowa da kowa ya ce ka zaɓo min waziri kuma cikin yan uwana kamin allah ya zaɓa mai sai ya zaɓa ya ce na zaɓi haruna ɗan uwana haruna kuma sai ya ƙara ushdud ya ce wa shudurbi ya adari kuma ka karfa bayana da shi dan uwan ganau haruna na zabai ya zama babban mataimaki garin cikin tahiyar ga kuma ka karfa bayana da shi wa ashrikhu hufi amri kuma ka yi tarayya da shi cikin al'amarin ganawa wato wannan iko da ka ka yi tarayya da shi cikin ikon ga kai nusabbihaka kathira domin mu yi mata biyu da ya kuna jin annabi musa ya ce na nemi mataimaki ko mataimaka ne domin mu haɗa kai mu yi mata biyu da yawa fiye da wanda mutum guda ka yi kuma ونذكرك كثيرا mai zikirinka zikiri mai yawa domin tasbihi zikirin Allah ne kuma mai zikirinka zikiri mai yawa kun gani abinda annabi musa ya nema a bashi mataimaka don in sun ka hadu sun yi yin zikiri da yawa sun yi yin tasbihi da yawa hmm. shi addalili ne na roƙon wannan mataimaka kuma innaka kunta bina basira lalle Allah kai ka kasance kana gani gare mu in abinda nake faɗi gaskiya na in ba gaskiya na ba to kana nan kana gani gare game da mu wato kai masani na damuwa. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى to da yake Allah na son tasbihi kware wada annabi Musa ya ce mai abin da sa nika so ka bani mataimaki don mai tasbihi da yawa gare ka mai zikiri da yawa gare ka kala sai Allah ya ce kada oti ta so laka ya Musa Musa abin da duka roƙa an ba kun gani wato tasbihi in an ka haɗu an yi ne da yawa hmm. kuma Allah ya haison a yi shi da yawa sannan kuma wato tasbihi yana taimakawa mai shi kun gani addu'a yake yi ga Allah amma wanda ya ce abin da ya sa tasbihi za mu yi da yawa sai Allah ya ce kada uti ta so laka ya Musa Musa abin abinda duka roƙa an baka to ko yanzu in kana son Allah ya anshi ka da wuri to ka yawaita tasbihi da yawa shi tasbihi mukami ne ya kai ga inda duk ya sauko ba shi haduwa ga banza inda duk ya sauko abinda ake nema ana samu to wannan shi yasa kun ka ga an taimaki annabi dawuda da tsuntsaye an taimaka mai da duwatsu don abin na don a yi tasbihi da yawa to Allah na son tasbihi da yawa ku yawaita tasbihi ku diba ku gani daga karatun nan da muka fara surar gada muka hito daga cikin ta zuwa yanzu ku diba ku gani sau nawa mun ka ambaci tasbihi to a jima a jima nan da nan sai ku ga an ambaci tasbihi nan da nan sai ambaci tasbihi to muhimmancin da aggare ga Allah shi yasa Allah ka ta ambato ne cikin alkur'ani Allah ya karrama mu kuma ya taimaka mana amin kuma وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب شي النبي داود وشددنا ملكه من كرفف ملكي ne wato mulki ne mun ƙara mai ƙarfi sosai ai kawwaina mun karfafa mulki ne bi takawahu da don wato gwamnati guda ce amma duk wanda ya tsoron Allah ciki gwamnati ta ta haikari gwamnati guda ce ko wata waita da ya hau amma wanda da ya yi tsoron Allah ciki to gwamnatin ta ta haikari wani sai ka ga ya mulki kamar ba gwamnati ba wani ko sai ka ga ya mulki kamar wata irin gwamnatin duniya to Allah na karawa gwamnati ne da ƙarhi imanin mai gwamnatin saboda haka ya ce washe ganna mulka mun karfafa milkin annabi dawo nahu, mun ƙarfafa milki ne bai taƙawahu saboda ta kawar da an gare ga Allah shi ya samun ka ƙarfafa iko ne faka da alahu kullu shay'in komi da komi ya mai tawadi li tawadi ma Allah idan ya yi tawadi tare da Allah idan ka bi Allah komi sai ya bi ka saboda haka ba wai malamai ko masu wa'azi ko limammai ba Hadda da ɗan siyasa ya ji tsoron Allah da kyautu, to komi sai ya ji tsoro ne na taɓa gaya muku wani babban ɗan siyasa da na gani a ƙasar ga yana ta tahiya saboda tarihi ne da nika ta ji sai da na kai kusa gare ni tambaye shi shin me dalilin da ya sa niga ya bambanta da sauran 'yan siyasa ya ce mai azumi ya kai kullum sai dai in bai samu dama ba kullum azumi ya kai na ce to kakka faɗa min komi saya nan na san shi ya sayi rinjaye kowa da kowa shi ya sayi rinjaye kowa da kowa to kullum in Allah ya taimake ka da takawa gare to shi ko biyan ka ya kai ba wai sai malamai ɗaya ba ko almajirai ɗaya ba ko limamai da 'yan kasuwa da 'yan siyasa masu mulki kowa ji tsoron Allah sai Allah ya sa a ji tsoro ne kowa ɗaukaka al'amari Allah sai Allah ya ɗaukaka al'amari ne Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita mu ya daidaita shugabanninmu wa atayna wal hikima kun mun bashi hikima shi annabi dawo ai annubuwa mun bashi annabci wal isabatu bil umur da samun nasara da daidaituwa ga al'amura. wa fasala khidabi mun bashi bayani gamsashi ai al bayani shafi bayani gamsashi fi kulli qasadi a cikin dukkan manufa li'annahu la yatakallamu illa bi amrillah dan taimakon da Allah ya mai mai mulki na kuma dan siyasa na wa da kun jiya? Allah ya zabe shi don yadda zai iya hada siyasatul amma kamar wa da kun jiya, siyasar abin al'amma wato jama'a to duk da haka nan Allah ya zabe shi da wannan to duk da haka nan la ya takallama illa bi amrillah bai magana sai da umarnin Allah inda duka ji yana magana ba ƙarya zai shata ma jama'a matsayi ne na shugaba ba ba ƙarya zai tsaga musu ba don akwai abin mamaki kaga shugaba yana ƙarya in talaka ya yi ƙarya don ya kai ga shugabanni don ya samu wani abu shi talaka shi shugaba in ya yi ƙarya shi ko don ya samu ne talaka shi yana yi don ya samu wani abu to kai kai adda abin bai kamata yi ƙarya ba kamata ya ka zan mai gaskiya to shi wannan annabin baya magana wannan mai mulkin illa bi amrillah wala yanha bai cewa a bari illa amma na Allahu anhu sai ga abinda Allah ya hani gare shi abinda duk Allah ya ce ai shi yake cewa abinda Allah ya ce a bari shi yake cewa a bari qala qatada ya'ani al-fasl bainal qada mallan qatada yace fasal khidab wato rarrabewa da yin shari'a da kyau tsakanin masu shari'a wa qala ali bin abi talib hiya al bayyinatu ala muttaqi wal yaminu ala man ankar ali abi talib shi ma yace eh shari'ar da ce. wato neman shaida ga wanda ya kara sannan in babu shaida neman rantsuwa ga wanda aka yi kara wa huwa al aswab mai litahi yace to wannan magana ta aliyu ita ta hikyau ita ta yi zama daidai wa ilaihi amilu ni ma gare ta nake karkata to kun ga irin taimakon da an kai ma annabi dawo <clears throat> abinda ya taimaka mai wajen samun irin wannan taimako tasbihin gada baya wargi da sha a cikin dare da yini ku da Allah zai taimaki shugabanninmu na ƙasar nan tamu bisa motocinsu suna yawon da suka yi zuwa garuruwa zuwa wurare daban-daban kowane na rikin da a ta yi ba hirar banza ba wasu ya ka tasbihin da za su yi kamun su sai su dawo sai Allah ya gafarta musu sai shi daidai su su yi mulki lahiya su gama lahiya Allah ya shirya mana su ga wannan hanya amin wahala ataka وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا sha'anin shugabanci kuma yana da alheri kwarai amma yana tattare da wahaloli da yawa akwai wahaloli da yawa ga sha'anin shugabanci saboda aka yace sun ta ta'ala mas'alatan min qadaya dawo sannan Allah ya ambaci mas'ala guda daga cikin hukunce hukuncin da dawo da yayi ma hasala wa khata'un cikin abinda khata'u islahin wato kuskure na gyara ya samu gare shi wajen gaggawa ya gyara ya yi kuskure wajen gaggawa shi gyara liya eh, arifa kaifiyata mudawa tilkalo domin ya san yadda ake maganin kurji idan hasala in ta auku faƙala sai ya ce wahala a taka ya muhammadu na ba'ul kasmi ya muhammadu sallallahu wasallam labarin masu husuma ya zo ma isa sauwarar mai haraba lokacin da sun kawo katangan masallaci mihrab da masallacin dawo ai masjidu masallaci ne hay sumuna u ad alayhi min bab lokacin da an ka hana musu shiga ta bakin kowa li shiguli bil ibada dan shiga ta ga ibada shi annabi dawudu a lokaci gare na hitowa kamar wadda sauran manzannin Allah duk suke da lokacin hitowa abin da masarauta wato ofis to yana can yana ta ibada kamin lokaci na yayi sai masu ƙara sun ka taho sai suka iske masu hakun ƙofa sai suka ci yana ciki lokacin hitowa ce bai ba ku jira sai sun ka jira an ka jima suka ce har yanzu bai hito ba aka ce ku jira suka jira an ka jima sun ka bai hito ba har yanzu aka ce sai suka kama katanga masu gadi suka ga ikon Allah da mai kara da wanda aka kara sai sun ka kama katanga sun ka hau katanga sai sun ka fara cikin gida sun ka iske annabi dawo kun san da ganin wannan mutanen gaba mutane na da ganin wannan mutanen gaba mutane na suka hau katanga gida annabi dawo alaihi salatu wassalam to ka ba su labarin labarin wannan ya zo maka ya khabrahum labarin su ya zo mawake sata wanda kissa su in zakalu ala da lokacin da sun ka shiga wajen dawo. da Dawud ya gane su katta da su su biyu dai sun hau katanga ta sai suke cikin masallaci shi dai sai ya ji tsoro don mutum kowa a shi ya ga abin da ya kari ne yana ji tsoro sai annabi Dawud ya ji tsoro ƙalu ba wa nuna musu yayi ba amma da yake su zarumai na sun san sha'anin zaru ƙalu sai suka ce mallalla ta kakka ji tsoro na hannu samani mu masu ƙara maki matsala gare mani da wanga shari'a ta kawo nurinka ƙila fariƙa ne an ce mutane biyu ne liyu ɗabiƙa ma ƙabla don shi ɗabaka da magana ta gabace shi na alhassan liyu ɗabiƙa ma ƙabla min da mirin jami'i waƙila isnani ko kuma an ce mutane biyu ne wadda miru bi ma'ana huma da mirin yakan zo da wannan ma'ana wato dakhalu mutane biyu ma ana cewa dakhalu duk da yake damirin jam'i na war khasmu yudlaqu ala al wa akasar ya an ce khasmu to kalma ce wanda ana unwani da ita ana idlaqin ta ga mutum guda ko ga jam'i fiye da mutum guda to mu nahnu khasmani mu masu ƙara muke da mai ƙara da wanda aka ƙara shi ya yasa muka ga damuwar ta dame mu mun ka gabar mu haukatan gama iske ka gida don an ce lokacin yadda wakka bai ba kuma an kulle garka balle mu biyo ta garka shi ya yasa muka yanke shawarar mu haukatan gama iske ka to me kuka kara sai suka ce ba ba'aduna ala ba'adin sashe mu yayi zalunci ga sashi fa hakum na bil haqqi kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tushdid kakkai muna zalunci ko da ji irin waɗanga manganu ko san mutanen ga wasu mutane na manya to haka nan sha'anin shugabanci yake wa hankuri aka yi kun ga wa'ancan wanda sun kai sun kawo katanga sun ka haɗa mai mulki to ko yanzu wasu na iya haka nan kun ba cuta ta suka nihi ba matsuwa sun kai bai tawo to kun ga dole sai shi hankuri sannan sun ka ce kai mana hukunci bisa ga adalci kar kai mana zalunci kun ga maganan nan shiga gare ta talakai iske kai cewa kai min gaskiya ka kai min zalunci ranka ranka ne kaka zalunci ni kun ga akwai abin nan akwai cin zarafi cikin ta sannan suka ce hadina ila sawa istirati ka shirya mu ga hanya mu daidaiciya kakka shirya mu ga azaluma hanya wa duka wannan maganganun masu kara ne to idan za ka yi shugabanci ko kai sai ka gama da irin waɗanda saboda haka kamin ka zama shugaba in ka ga akwai alamar zama shugaba gare ka to ka rika neman bayanan da ya kamata don koda kaka zama shugaba wani abu ka san shi ko da zai zo ma da ka sai ka ji saukin abin bisa ga in ya zo ma baka sani ba ka yi damuwa bisa ga abin da ka zo ma bisa ga sani ka shirya mu ga hanya madaidaiciya wasu da tsari hanya madaidaiciya ai as-sawabu wadda adai wa haza dullo ala tahammul dawud dawud al nasi wannan ya nuna Dawuda na da hankuri da cutar mutane inda bai da hankuri talaka yi kadan shi fada mai wannan magana ya sa a daure shi amma wannan ya nuna yana da hankuri wa adamul intiqam li nafsi kuma bayya azaba don an yi masa laifi haisu dakhalu min gairi izinin kun ga sai mai laifi sun dai shigo gida ne ba da izini ba jami'an tsaro masu hakun kowa sun tare kowa sai sun ka ba inda jami'an tsaro sun ka kama katanga sun ka hau kun ga sun yi laifi na biyu wa wasu sun ka yi mai wasiya cewa ka yi mana hukunci bisa ga gaskiya na uku wahaddaruhu sun ka tsoratar da shi cewa wala kakka kakkai mana zalunci duk wannan kabilar kalamin kamin shi magana bai koyi magana sun kaga inda yan nufa da magana ba sun kawo mai waɗanda mambana wakila bayanu da ma lahu a bayyana abin nan bayyana wato wakila an ce bayanu da ma lahu wato bayanin da awasu gane shi wato karasu to yanzu sun haɗa abin da suka waje to ga karan inna hada إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب Ƙabla bayani da awahuma da kamin su yi mai bayanin ƙara su gare sun ka faɗa mai waɗangan manganu ka yi muna hukunci bisa ga gaskiya kakka zalunce mu ka shirya mu ga hanya madaidaiciya duk ƙabla bayani da awahuma da kamin su yi bayanin da awa su ƙara su gare shi sun mabada almuddai sannan mai ƙara da ya fara magana faƙala sai ya ce inna a akhi lalle wanga da ka gana kawo maka kara dan uwana ne ai aladini da ni da shi addini guda muke kun ga ashe zaman ka da addini guda da mutum bai hana iya ma abin kara kai kara ce wannan dan uwana na na addini lahu tis'un wa tis'una na aja yana da awaki guda 90 da tara aisha tumina kana awaki guda 99 nan na'aja aja din nan mun karanta da ku a nan wuri 'yan baku ba a cikin sahihul bukhari yace na aja boya aka ne to amma dai nan shatu yace akuya to dan uwan ganawa akuya gare shi guda 99 wal hal amma ni yadda abin yake liya na ajatan wahida ni akuya guda a gara faƙala kafin filniya sai ya ce ka isan min ita ka ba ni ita in cika ɗari ni ba ni son awakin gano suna zama haka ɗari ba ɗai ko yaushe ka banta haka in cika ɗari shi mai ɗari ba ɗai shi ka bi ɗai an ce ta mai guda kuma awakin gagame suke wuri guda kiyo su kai mai kiyo su guda ku dibi kisan nan da kyau don ku daina ganin yin masu kuɗi da yawa wato wanda adda kuɗi ya yi talaka fadayin kuɗi shi ya safu a gani in talaka yawa mai kuɗi aiki sai hiƙi biya ya yi tabi ne hiƙi biya shi ya matsu sai ya doro haɗa yanzu mai kuɗi kama wane ka mai bai kuɗi ba kuɗi abbai da ba son kuɗin naku abba guda ba kai kuɗin abinci ka kaɓi shi ko baka san iyaka kuɗin abin ne ka kaɓi ba kuɗin gida ya kaɓi kuɗin motoci ya kaɓi kuɗin kaza kuɗin kaza to haka nan na duniyar take duk wanda ya sa ta gare ne to ba ta isa ta ai kafila ya yace ka sanya ni abin nan mai milkinta ta ai abin nan ni ha ka mallaka mai ita nace ban bashi sai yayi ta inda wani alkali an ka ce an kai bayani sai ko alkali ya anshe ta ya bashi wa azzani fil khidab rijaye ni ga magana wurin alkalin ya hi ni iya magana ya kuwa alkalin nan bayani alkalin ne akwai nan guda ya mika mai ya cika dai wa azzani yar rijaye ni fil khidab a wajen magana ai aljidali wato ya hi ni iya jayayya to wannan magana ta shiga ran annabi dawo ya ji maganan nan saboda tsananin tausayin talaka sai yammanci bai ku tsaya cewa kai wanda aka kara haka nan na wadda ya faɗi bai kuce ba sai yanke hukunci to kun ga shi aka ce makaɗawa islahin kuskure na na gyara gyara na yaka gaggawa ya yi sai ya kuskure wajen gyara walan ma sami a dawo da da'awa lokacin da dawo da ya ji kara babiya biya arrajul ƙawuyyar ganiyu cikin ƙarar akwai wani mutum arrajulul ƙauyi wani mutum mai ƙarfi algani wani mutum mawadaci ya ta alar da ifi yau ga shi ya samu yana gwada iko ne da ifi ga mai rauni akwai a guda ya an shi ta wai shi son yake ya cika ɗan shi ko wanga zan zanna haka <clears throat> to kalle fa lahi sai annabi dawudu ya yi bushi saboda an taba Allah saboda taba talakawa taba Allah don haka duk wanda ka gwadin ƙarhi ga talakawa ya ci amana su bai gama walahiya ko mai milki na ko malami na ko mai kuɗi na bai gama walahiya duk abinda da kuka yi ku rika yi a hankali ga sha'anin talakawa Allah ya gabarta mana Allah shi mana jagora amin to sai yayi bushi saboda Allah don an taba Allah wa nasiya bin nafsil bashariya saboda zamanai mutum sai yammanci an ya sa'ala mudda'i an ya muddai mudda'a laihi yammanci shi tambi wanda ake ƙara ake da'awa gare shi alasirikin da'awa game da gaskiya ƙarar da aka yi mai shi gaskiya na ya an shafi ga talaka sai yammanci shi wannan tambaya saboda tsananin kishi ne don duka annabawa da kuka gani kowanne in kar bincika abin da ke kawo mai matsala wajen taimakon talakawa ne shi ka kawo mai matsala wajen taimakawa masu karamin ƙarfi shi ka kawo mai matsala babba mai ƙarfi ko baka taimaka bai yana iya taimakon kai ne amma talaka in ba a taimaka bai iya taimakon kai ne yanzu yanzu ga a ce ga matsala ta taso talaka ya kai ƙara in ba a taimaka bai samun haƙi ne garin gani ga wani mutum wata shekara garin gani ga wani mutum an buga mai yanfa daga kotu aka kai shi gidan yari ni tambaye shi mallan laihin mai kai yace wallahi malam bai laihin komi ba ni ce to dan me an kai ma wannan yace gida gare ni babana ya rasu ya ban min gida babba mai fadi ina da makauci mai kudi na gidansu dan karami na yace in sai suwa mai nace ban sai suwa ya ɗibi wani wuri yace in sai suwa mai nace ban sai suwa na hita na tego na ko da na dawo ya ɗibi inda ya kaso ya azabi na ni ce ban yadda ba ya kai ni kara wallahi malam ban da wanga ban da lahin komi garin gane gane an samu mari za a kai shi gidan yari kuma an kai na gane kuma da ido na na gane an kai shi gidan yari da mari kuma aka kai shi gidan yari ga hannuwa so aka yi kamin ya dawo an ja ya tsawo garin gane haɗu da shi a kotu to jama'a kun gani in ba a kama mai ba ya zai to da haƙƙi ne alkali na an biya shi talaka abin da yake ci hika bida to waɗanga abubuwa abubuwa ne masu yawa don haka talaka sai an kama mai in yana da matsala kuma duk wanda ya cece amanar talakawa ya kai bai gama lahiya shi talakan gani ka faɗa muku mutumin da ya mai wannan walakanci ni na sai ya haukace ban sani ba in ya warke daga baya don na ganai jega ya haito da cikin mota matsayi ne na alkali ya tashi haɗuwa da hito cikin giya yake ya tashi haɗuwa da kasar da ya rike motar ni dai ina kallo ne ban san wanda an ka yi ketar godabe ba don nan ni bashi yana so ya ketar godabe zuwa wajen mai gida ne amma nan ga motar na bashi kun ga ya haukace to talaka ku ya tara da sha'anin talakawa kowa ka taba talakawa bai wa lahiya ku dibi akalla dai ku dibi masu mulkin Najeriya mutum nawa na yi mulkin Najeriya ai bin rigimar da aka yi mutum guda na ya hito cikinsu neman takara ai duk suna ai wani ya hito da an ka zaburo mai sai ya yi haka ko ba ku gane ba ni na gane ya yi haka. Eh, ya san abin da yawa talakawa don haka bai yi wa hidu amma wani daga cikinsu ana faɗin kakka hito yana faɗin na hito babu wani za a yi da shi bai ci ba bai cuci kowa ba amma wani sun kai cuta duk suna kowa na so amma ba ta hituwa to talakawa haka nan na suke ka bar ganin kana da iko ka ce amana talakawa kana ganin ka ce amana sai inda dai talakana inda dai talakana to Allah bai kyale ka saboda haka duk wanda ya samu dan miliki nayi ko wani iri na nashi taka tsantsan da abin da shahi talakawa in an samu abin rabu to mai da hankalinka mai da huskaka wajen talakawa mai da huskaka wajen talakawa to da ka mai da huskaka su. sai su ji daɗi su ce to Allah ya kyauta sai shi kyauta amma manya ko kansu suna yawa balle su wani wanda ya shaƙe ciki da haram ya lullube bayane da haram ya tako bisa ban haram ya shiga gida ya kwanta bisa ban haram wani magana addu'a aka kai gare shi Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma Allah ya shirya mai shirya mahukuntanmu amin قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض قليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب lokacin da talakan ya yi bayani fa hakama alai sai dawo da ya yi hukunci ga wanda an kai ƙara kala da kar zalamaka ya ce lalle ko mai kudin ga ya zalunce ka bisa ali na ajatika da ya roƙi ka bashi akwai ya kalli ya dumma ha'ila aji don ya haɗa ta zuwa ga awaki ne wa inna katiran mina kula ɗa'i lalle da yawa cikin abokan tarayya masu wanda ake ya dabbobi a ba da mai kiyo guda su ne a shuraka la yabgi ba ala ba'din lalle sashen su yana zalunci ga sashi illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai cikin su akwai na kware kuma sai dai wa'annan da an na kware alladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi aiki na kware suka yi imani suka yi aiki na kware wa qalilum ma hum su ko yan kadan nan ne kware ba su da yawa mutanen da ake hulɗa ta kuɗi da su ba su ci amana ba kuma suna da ƙarfi yace wa qalilum ma hum yan kadan ne kware ma li qilla wato mahon. wato ‘yan kaɗan na ne kwarai fitina ta dawudu wannan fitina ta dawudu annahu lam yadalib jawabal mudda'a alayhi bai nemi jawabin wanda aka ƙara ba kun san abin a shari'a idan mai ƙara ya zo ya kawo ƙara inda alkali ya faɗi abinda da yaka ƙara to sai a tambi wanda aka ƙara shi ko kaji ƙara ta gaskiya na in ka gaskiya na ka hutar da kotu hukunci ɗaya za ta zartar in ka ce ba gaskiya na ba to kotu sai ce a kawo shaida don ta gano gaskiya abin sai ce a kawo shaida to annabi dawudu saboda gaggawa ta ya taimaka ma talakan nan sai ya mance bai yi wanga ba shi a hitinar dawudu lan ya dalu jawabar mudda a alai hatta ya ɗaluba alai bayyana balle ya nemi ya kawo shaida in an karar da'awa balle har ya nemi mai kara ya kawo shi da in an karar da'awa in wanda aka kara ya ce bai yadda da kara ba aw ya kirra ko idan yayi hurci da ita sun mai hukuma alaihi sannan dawud ya mai hukunci abin da yasa dawud ya gaggawa ga hukunci lema da hama min ra'afati war rahmati saboda abin da ya rullube shi na tsananin tausayi da rama bil miskin ga talaka Allah ya sa mai tausayin talakawa don duk mai mulkin da ka tausan talakawa sai ya gama lahiya ko kahiri na sai ya gama lahiya to shi yana da tsananin so ga talakawa wa hubbul adali yana da tsananin son adalci wal intiqamu lillah da neman ya azabtar da mara gaskiya don sun saba ma Allah summa summa asaba ilaihi famu sannan fahimta ta sai ta dawo gare shi qala ta'ala wa zanna dawud dawud yi zato bi ma'ana aikana aikana dawud annama domin zanna in ta zo bayan annama anatta wato ta haƙiƙi wa zanna dawud sai dawud ya tabbata annama fatan annama Da dama mu mun jarraba shi ne ayyuka anahu bil fitnatin mun kada shi cikin wata fitina ai baliyatin wata masiba bi hukumihi ga hukuncin ganashi kila an ci abin nan kamalul ajri wato kamalul ijra'ati abin nan allazim wato kammala ijra'ati gudanarwa fi a allazima malizimciya fi a abin nan fil qadiyya ga hukunci shine abin da ahitina da mun ka jarraba shi da ita to daga baya sai Dawud ya gane ya gane lalle Allah ya jarraba shi na mutanen ga aiko sana da waga karar don a jarraba shi ya gane hakanan fassa fassa fara rabbahu domin shi ko Allah na da ka'ida ta duk sadda ka yi mai laihi ka gane ka yi mai laihi ka tuba ka roƙai gafara to shi na gafata. idan laihi ya girma to alwallah aka yi fila raka a biyu sai a yi shi kenan Allah ya yaki amma zamanin annabi dawo da shi sujuda biyu yayi sujuda biyu kamar raka'a guda amma wasu malamai ce sun kai wa da mu muka yi kun san mu ma in muna karatun qur'ani mun ka kai wurin sujuda muna yin sujuda daya amma wasu sujuda biyu suke yi a yi sujuda daya a taso a sake koma ita wasu ke yi to ita ce wanka ta dawo da alaihi salatu amma mu ga mazaban mu guda akai in ka aza goshinka ka taso shi kenan baka koma azawa to amma suna su biyu aka yi kuma har yanzu cikin littattafan mu muna karantawa akwai masu sujuda biyu to dawudu alaihi salatu wasalam da ya gane abin da ya auku fasta gafara rabbahu sai ya roƙi Allah ne gafara wa kharra raki'a sai ya duka yayi ruku'i ai ya yayi sujuda wa bayan mai da al'amari ne ga Allah yayi sauri ya kai goshi ne ƙasa yayi ta addu'a yana ta roƙon Allah gafara yana ta roƙon Allah gafara wayanda suka ce su sujuda ya yi, kun ta yi kama da abinda annabi mai faɗi abin na salatu tauba sallar tuba raka'a biyu ta aka yi a yi isi gafari ga Allah Shi ke in dai an yi niyar ba a koma to Allah ya shi tubar eh to shi ke na abin na wa'ana bayan mai da al'amari ne ga Allah raja ila Allah ya dawo da al'amari ne ga Allah wa anaba wa taba amma zahara ya tuba ga abin nan da ya bayyana ma mata sha ba da kada a cikin abin nan da ya kama da kuskure wato na hukuncin da ya bai tambishe da ba kuna mawdu'u da tilawa anan wuri na na sujudu qira'a Allah mashhuri ga magana mashhuriya wato abin na wakila ba da kauli wasu kuma sun ce ba nan bane bayan faga farna da gungale ka karanta fagafarna lahu zalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab fagafarna lahu zalika sai mun ka gafarta mai da dai ya gane abin da yayi kuma ya tuba gare mu ya kai goshi ne kasa yayi sujuda gare mu Allah ya ce fagafarna lahu sai mun ka gafarta mai kai ma in kai ma Allah laihi in kana son ya gafarta ma iwa da annabi dawo da kai ma Allah zai gafarta maka haka na annabi mai koya mana wa inna lahu indana la gurba lalle shi annabi dawo da yana da kusanta wurin wa wasu na ma'aba yana da kyakkyawan makoma to nan wasu malamai suka ce ba can nawa anabi ba can aka yi duda ba nan wa wasu na ma'aba na ake yi amma wasu ce suka yi can na wa anabi nan na akai don haka inda duk kai kai bisa ga maganar da wasu malamai sun faɗa don haka baka da ay marjiwan bil akhirah yana da kyakkyawan makoma ranar lahira wa zurfa abinda ake ce mazo zulfa ziyadatu ka abinna abinna alqurbi mutum ya kara kusanta wa uluwar daraja ya kara samun ɗaukakar daraja fi duniya wal akira nan duniya da lahira duk wanda ya zama in yayi ma Allah laifi ya gane yayi laifi yana tuban ma Allah ya yi sujuda ya adago shi ne kasa ya roƙi Allah gaba to wannan mutum yana da irin wannan dama yana ƙarin samun ɗaukaka wurin Allah da ɗaukakar daraja da duniya wal akhirah nan duniya da lahira duka Allah bai walakanta shi wa hadha yadullu ala anna abu wannan ya nuna lalle kuskure ne inna ma huwa billahi dama saboda Allah ne wallahi abinna walillahi dan Allah kawai li'annahu gadiba lahu ta'ala dan ya wushi saboda an saba ma Allah fa idan ilayhi bi hushin nan da yayi kun ga kuskure na yayi yayi hukunci bai tambayi da ba bai tambayi wanda aka kara ba amma kuma Allah ya ce kuskuren ga da yayi ya kara mai muqami fa gafarna lahu zalika yace wa inna lahu indana lazurfa da kuskuren gana shi yana da kusanta gare mu husnul ma'abida kyakkyawan makoma don shi kuskure in dai da Allah ka yi shi saboda Allah gaggawa ka bi umarnin Allah to kuskuren nan ƙara maka kusanta ya yi ga Allah shi yasa kun ga kuskure na yi a nan amma kuma da kuskuren Allah ya ƙara mai muƙami ya ƙara kusanta ga Allah saboda kuskuren da ya yi. kuskure ya ƙara mai muƙami to in dai kuskure saboda Allah ne aka yi shi to za a ƙara samun kusanta a wurin Allah da sun ma abin nan fahima a alkata sannan ya fahimci kuskure dai abin nan fata ba ilallah ya dawo ga Allah ba za da zulfa kuma sai ya ƙara kusanta ga Allah kuma wa ya ƙara matsowa kusa ilallah zuwa ga Allah wani dalika akadar kalama saboda haka ya karfa magana bi mu'akkadatin lafadiyya da abin na adawatu na ta'akidi na lafadi wato ya karfafa na abin na na min da abin na da wawul hal da ismiyatul jumla da duhul inna da lamu taukidi fiha duka wal ma'ana wato da kuma ta'akidi na ma'ana min kawalihi na kasancewa tai lam yazal fi haqqil qat'i bai gushe hihi da qat'i cikin lokacin kuskuren gashi yana kuskure amma bai gushi ba fi zurfa cikin kusanta yake ga Allah al ba, wanda aka sifanta ta bil indiya Allah ya ce shi yana da kusanta wurin mu al-madafatu ila damirin mutakallim wanda aka yi dafa ga damirin mai magana wato Allah kenan addalu ala ismil jalala wanda ta nuna ismil jalala domin wa inna lahu indana indana wato Indallahi ake yi. wa husnul bin marji'i da kyakkyawan makoma ila ridallahi zuwa ga yarda Allah Allah ji lamai zarkatu an hawar da dama da ɗaya bai gushi bai na bisa gare ta to kullum abinda aka so ga mutum niyya ce ta kyau duk abinda za ku yi ku niyya mai kyau ku yi don Allah ku bari dan Allah ku kyautaci niyoyinku ku yi saboda Allah duk abinda kuka yi ku yi shi saboda Allah to muddin za ku yi saboda Allah ku kuma ba za ku walakanta ba Allah ya gafarta mana Allah ya shirya muka yi saboda shi a cikin daren mu da inamu ya dawudu ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب wannan wani dalili na mai ƙarhi ala annal mukhdi a yukabu cewa wanda ya yi aiki kuma ya kuskure ana bashi lada idan fahima kada abu idan ya fahimci kuskure ne wa asilahu ya gyara kuskure. Abin da aka ni da gyaran kuskure bil idraki abin nan da ya kuskure ya bi shi ya gyara shi aw bi tawbati idza fata ko kuma da tuba idan kuskuren da yayi bai gyaruwa yanzu to sai ya tuba in abin na gyaruwa ya gyara wai sabu marratan thaniya sai a sake bashi lada ta biyu idan ya gyara abin kuma ko ya tuba in bai gyaruwa wai taraka bi zalika sai ya kara daukaka da wannan alama kana alaihi ga darajar da yake bisa gari ta sai shi ƙara daraja da fadalan min ta'ala wa rahama don falala daga Allah da kuma rahamar Allah hada ma yajibu itiqaduhu wannan abin da ya zama wajibi mu kudota ga dawo da kenan wayi turaku ma siwa duk wata kissa da ake kawowa nan cikin tafsirai irin su sayyudi to duka irin su abin na manyan tafsiran nan da ke kawo abin da na kisoshi daban-daban wa'anda ba su dace ba a nan wurin to wayi tura kuma siwa duk abin da ba wannan bayani ba to a bar shi baya min al-isra'iliyat na kisoshi na isra'ila wa'anda aka kawo wa wata kissa in an ka kawo ta ko ga dandakon shiya ko an ka kawo ta kana cewa bai mutunci ba balle manzo Allah gaba dai. a ce wai kuma shi na waye wannan abin to irin wa'annan shi ku bar su Allah ya ce make mu Allah shi mana jagora nan za mu tsaya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamukallah muna tambayoyi kuma haka mai tambaya na farko ya ce ya kasance yana aikata babban laifi cikin mayan da rubuka amma kuma sai ji tsoron allah ya tuba amma yanzu an ce musu sai ya hito bayyane ya yi tuba a ce mutane ya bar wannan fannin shi ne ne mutu to ya danganta in laihin aboye kaka yi ne ba a san ka da shi ba to in ka tuba a boye tuba ka ta yi amma in bayyana kaka yi ne kowa ya sani dole sai ka yi to bayyana ka bayyana don in ba bayyana ka yi tuba ko gobe da an gane ka sai a ce ga mutanen banzan nan ga sanin sun fara isowa kuma in an ka tashi kamun masu wannan layi don an san ka kana yi ba a san tubarka ba sai a ce a kamo ka saboda haka in dai mutum yana aikata layi babba in ya tuba in bayyane ya kai an san shi an san shi na wannan aiki to bayyane zai tuba duk wanda suka sani su san ya bari don kasu koma dibi ne da wannan aiki in ko ma ba a san shi da aikin ba amma dai shi ya san kai ne da wasu 'yan guda-guda na kusa gare su ɗaya sun ka sani to shi tuba boye tuba ta ta yi dama zargi na a wurin Allah duwar ka tuba shi Allah ya sani yana asa tubarka amma mutane in ba su sani ba ba su aiki da abin da ba sani ba sai ka ga ka bar banna amma da an tashi kudan masu wannan layi sai a kamo ka baka je baka gani wa dan mutane sun san karayi ba sun ka bari to shi yasa annabi ya ce al'alaniyatu bil alaniya laihin da aka yi a bayyane to tuba ta bayyana aka yi wa sirru sirri laihin da aka yi a ɓoye to tuba ce a ɓoye aka yi haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ci gaba a mai tambaya na biyu ya ce ya kasance yana ganin wasu kwanin ruwa suna fito masa har cikin wannan lokaci na azumi a menene hukunci asibiti ya ka zuwa ya tambayi likita ya faɗa mai ga matsalar da ya ka samu ta rashin laya to sai likita shi mai fatawa wagga fatawa ta yi ƙarya abbas eh, fatawa ce ta dokta shi kai wagga doktan likita eh, shi kai wannan fatawa saboda haka ana iya zuwa asibiti a iske su kuma kowane masallaci ana iya taron suna nan baya gare mazauni ana iya tambaya su wannan eh, ilimi nasu su ka faɗa ma ciwo ka ne gare ka ga magani ne sai ka sha sai ka warke Allah ya warkar da mu baki daya a mai tambaya na gaba kan makallahu ya ce ya yi alwashin zai yi azumi idan wani abu ya faru to sai ya kasance abin nan ya faru kuma cikin watan ramadan ya shi idan mutum ya yi alwashi cewa idan abu kada ya faru zai yi azumi kada sai abin ya faru cikin watan ramadan to watan ramadana shi farilla ce wadda allah ya faralanta kamin wancan da ka farlanta ma kanka saboda haka yanzu sai ramadana ya wuce sai ka yi wannan azumi da ka yi alƙawari sai ya wuce in an gama ramadana sai ka yi wannan abin wanda wannan azumin da ka ɗauka makanka alƙawari don shari'a ta yadda da ka. saboda yadda ta hayyabo ta kai tana cewa na bin nazari wa man kani kana musa musadira yabo ma ta kai tana waɗin mutanen mutanen kirki na yuhuna bin nazari in suka yi alwashin za su yi wani abu na alheri to cikawa suka yi ka ga ƙur'ani ma ya goya kai saboda aka aikin ka na kware na ya azumi ya wuce sai ka ranka a karan kullum mai tambaya na gaba yana so ya gane wai menene hukuncin uban da ke fifita diyan riko da jikokinsa fiye da diyansa to diyan riko da diyan abin nan da jikoki na yi